yanzu ƙauren gwandu kaɗai ya ishe wa'azi duk wanda ya taɓa takarar gwamna jihar kebbi babu wanda aka kyauta ma zato kamar ƙauren gwandu amma wallahi ina baku tabbacin duk wanda ya taɓa yin gwamna kebbi kawo yanzu zai ga gaba yaya ta gwada ya fi ƙauren gwandu jinƙai zuwa ga mutane wallahi saboda dukkan gwamnoni da an kai tun daga adamu aleru tun daga Adamu Aliyu har zuwa Sa'idu ɗakin gari har zuwa Atiku Bagudu babu gwamnan da ya taɓa sakin baki an ka shiga watan Ramadana bai samar da tallafi zuwa ga 'yan jiha ba ta fuskoki daban-daban ta hanyar fitar da kwangiloli a raba mu masu kamfuna 'yan jiha don a samu walwalar rayuwa ko ta hanyar fitar da kwangilolin nan a sayar a raba kuɗi ga malamma addini 'yan siyasa manya da ƙanana ko ko ba haka ba eh? ta hanyar fitar da kuɗi a sayi abinci a rarraba mutane to karan gwandu bai ba da shi da mukarabai ne sun kwashe jikunansu sun yi saudiya sun ta su umra sun tafi su yi umra saboda babbakun jahilai ne mahaukata in za su yi abu ba sa tsaya su tambayi malamai sannan ba neman yadda Allah ta dame su ba ko Allah shi karɓe ba da su ko kashi karɓa duk ɗai dama manufarsu su gudu su ba talakawa to ya ubangiji duk shugaban da ya gudu ya bar talakawa ne yadda ya umra ya ubangiji kada ka karbi aiki dai eh addu'a Allah haka karbe ta Allah ka biya mai kowace irin bukata ta yi buɗa wurin ka saboda ai tsabar rashin mutunci ne da tsabar rena talakan da ake mulka eh? yanzu an ga yanayi da ƙasa take ciki talakana bai da abin da ya buɗe baki kake tashi kana gwamna ka tashi kawai ka gudu ka bi al'umma kaka ce ka ta wurin bidan wata bukata wurin Allah akwai wata hanya da ake bidan biyan bukata gare ta wadda ta hika ciyar da gajiyayyu ka tallafa musu eh to duka haka suke sannan wallahi ba mu asumi cikin ku sannan alhamdulillah demokradiya ta yi mana cikakken izini na mu yi korafi mu ga gyaran ku sannan ba ku isa ku zama muna irin wannan kalar wawaye wa gillai ba wallahi duk kun karka karkace sai mu yi magana saboda ina tuna in conclusive da an ka yi na rantsi da Allah miyau ko ɗigo babu cikin makoshi na sun bushe saboda baka wahala cikin rana nika yin zaune ina huta. cikin rana nika yin zaune ina huta saboda tun da ni sallah asuba na hita an ha gama kyarga ƙuri'a ban yi zama na minti talatin ba ga ni zaune ina hutawa to na rantsi da Allah duk gwamnatin nawa hidima irin wagga in ta karkace don dole yi magana in kuna tsaya ku saurari mutane ku damu da bukatunsu ku san yadda za ku ah, tun yanzu ba ga talakawan ba suna faɗin gwanda gwamnati a tiku gudu da ta ƙaura ƙaura mi ne duk abin da yake faɗa ai ga baki ne aikace babu aikace babu kuma ba yanda za a ce ba a yi magana ba yanzu mu da annan zaune tare da talakawa mu mun kasa irin damoyi da suke ciki mun gaji da ƙorafe su sannan ni a matsayina cikin jamia apc na rantse da ubangijin da halicce ni babu wani apc ko da ƙauren gwanduna da ya sai hana yi magana don ban da tab wallahi ka ina ma da yaƙinin na riga cikin apc sannan nan local government ita na sarar da nika takawa sai dai ka yi da kuɗi baka da takarawa ta siyasa ba an ka kawo gaba da ake zalunta talakawa ana gudu ana barin bukatunsu da matsalolinsu an ka ce kuma ba mu yin magana to gaskiya mun zalunci talakawa a tiku ba gudu talakawa sun ce ya yi da bukatunsu bai taimake su ba sun ka gwadi fushinsu da shi da ranar zaɓe sun haka ko to ashe ma wallahi in ba a hattara ba talakawa sai sun yi kukan wa musa <laughs> yanzu duk najeriya akwai mai jiran a faɗa mai